Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma 21 da 25. sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo kuma su gana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da tsinkayen hukumar alazan Najeriya gabanin matakin Saudiya na dakatar da zuwa hajji ga alhazai da ke wajen kasar. Amincewa da amfani da makarin fuska a jihar Oyo, samun ruwan ciki don jan na rijiya a aikin noma a jamhuriyar Nijar. Saurara matakan tsaro a helkwatar da APC mai mulki inda Bauchi kuma gwamnatin jihar ce ke nazarin sauya dokar hana 'yan acaba aikin sufuri. Muna da shirin yanayi da muhalli inda insha Allah za mu kammala kammala da sharhin jaridu ne daga jamhuriyar Kamaru. Duk waɗannan za su zo ne bayan labaran duniya daga Washington DC. Jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Jiya talata kwararren likitan nan a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka wato Dr. Anthony Fauci ya faɗi cewa shi da sauran mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar coronavirus na White House ba a ba su umarni su rage gwajin cutar ta covid-19 ba kamar yadda shugaba donald trump ya ce ya yi kalaman da fauci ya yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban amurka donald trump ya hakikance kan cewa da gaske yake akan kalaman da ya yi a wurin yakin neman zabensa a garin tulsa da ke oklahoma ranar asabar dinna da ta gabata lokacin da ya ce ya umarci gwamnatinsa da ta rage gwajin cutar saboda yawan gwajin zai sa a gano ƙarin masu cutar. Tuni jami'an fadar White House suka yi ƙoƙarin yi wa kalaman na Trump kwaskwarima inda suke cewa ba wani abu ne da za a iya ɗauka da mahimmanci ba. Amma da aka tambaye Trump da ko kalaman da ya yi a wurin yakin neman zaben ya yi ne cikin wasa a lokacin da yake magana da manema labarai a Washington. Sai Trump ya ce ba na wasa ba ne. A jiya talata, Joe Biden mai neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat ya yi tur da yadda Trump ke ci gaba da ƙara ɗaukar matakan takaita shigowar baki Amurka abinda Biden ya bayyana a matsayin wani yunkuri na kauda hankalin jama'a daga yadda gwamnatin Trump ta gaza wajen tunkarar annobar cutar coronavirus. A shekarun jiya Litinin ne shugaban a shekaran jiya ne shugaba Donald Trump ya fidda wata sanarwa wadda ta hana ma'aikata masu basira da kwarewa daga kasashen ƙetare zuwa amurka na wani ɗan lokaci inda sanarwar ta ambaci buƙatar kare ayyukan amurkawa a lokacin da ƙasar ke fuskantar rashin ayyuka sakamakon annobar cutar coronavirus adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a watan mayun da ya gabata ya zarta kashi goma sha uku cikin ɗari kuma sama da amurkawa miliyan 40 suka nemi tallafin rasa aiki na gwamnati saboda galibi yadda masana'antu suka rufe don hana yaduwar cutar coronavirus a jiya talata kamfanin twitter ya faɗi cewa ya tura sanarwar gargaɗi akan wani saƙon twitter da shugaban amurka donald trump ya wallafa saboda saƙon ya saɓa wa manufofin kamfanin na yaƙi da ɗabi'un cin zarafi ba za a taɓa samun wani yanki mai cin gashin kansa a washington dc ba matukar ni ne shugaban ƙasa kuma idan kuma suka gwada za su fuskanci fushin hukuma abinda shugaba ya wallafa kenan a wata sanarwa da kamfanin na twitter ya fitar kamfanin ya ce ya sanya wa sakon trump alamar gargadi saboda ya yi barazana ga wasu mutane a ranar litinin masu zanga-zangar kyamar wani launin fata suka ayyana wani wuri a matsayin black house autonomous zone suka bayyana shi a matsayin wani wurin zanga-zanga a garin seattle da ake kira chop a takaice mutum ɗaya ya mutu wasu biyu kuma sun raunata bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani sansanin horar da sojojin turkiya da somaliya a mogadishu jiya talata in ji shaidun gani da ido da jami'ai lamarin ya faru ne a wajen wata makarantar firamare da sansanin ke tallafawa a cewar waɗanda suka shaida lamarin maharin wanda ya sanya rigar nakiya ya yi kokarin shiga wani layin sojoji a wajen sansanin da ake kira turkson jami'an sojan ƙasa na somaliya da ke gadin wurin suka buɗe masa wuta bayan da suka kyautata zaton niyyarsa amma mutumin ya tada bom ɗin da ke jikinsa wani farar hula da ke tsaye a wurin ya mutu haka kuma wasu sojoji biyu sun mutu a cewar jami'ai wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 a ma'aunin girgiza ta taɓa kudancin mexico jiya talata inda ta kashe akalla mutum biyu tare da lalata gine-gine da dama girgizar ta fara ne a kusa da wani wurin shakatawa na hotolko da ke gabar tekun pacific kuma an ji ta a kusan nisan kilomita 700 zuwa cikin mexico city babban birnin kasar inda ta jijjiga gine-gine duban mazaunan yankin kuma suka tsere zuwa kan tituna barnar da girgizar ta janyo ba ta da yawa tagogi dai sun fashe bangwaye kuma sun rushe amma hukumomi sun ce mutum ɗaya ya mutu lokacin da wani gini a hotelko ya ruguje mutum na biyu kuma ya mutu bayan da wani gida a ƙauyen San Juan, Ozolotopec da ke kan tsauni ya rushe. Madala. tun gabanin matakin da saudiya ta dauka na dakatar da alhazai daga ketare daga gudanar da aikin hajjin bana hijira 1441 hukumar alhazan najeriya na hakon ta faɗi makomar alhazan da suka biya kudin kujera ko suka fara ajiyar kudin kujerar a zanta wasa da madina dauda kwamishinan ayyuka na hukumar abdullahi magaji har dawa ya faɗi matsayar hukumar ga duk yadda lamarin ya kaya don annobar corona ai hausawa sukan ce in ba kira ya ci gawai. so sisin kwabo na waɗanda suka ba da kudin ajiya ba zai ciwo ba ba ciwon kai cikin al'amarin hukumomi ne da suka karɓi wannan kuɗi kuma wannan na gwamnati ne da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi duka masu hidima ne ma al'umma zancen a zalunci al'umma bai taso ba so daga tun da ba su je aikin hajji ba suna da damar a maida musu da kudadensu sai dai waɗanda suke so a ci gaba da ajiye musu kuɗin su sai zuwa aikin hajjin baɗi shikenan sai a ajiye musu wanda suke bukatar kuɗaɗen su sai a maida musu kuɗaɗen nan ba kai tsaye a mu aka bada ba an bada hukumomin alhazai na jihohi su kuma su suke kula da sun san waya ba su kuɗi sun san nawa aka ba su kuma kuɗaɗen nan yana nan ba zai ciwon kai ba mu kuma wajibi ne hakki ne akan mu mu tsaya mu ga cewa ba zalunci kowane maniyaci ba duk wanda ya bukaci an maida masa kudinsa ya zama wajibi a maida masa ba tare da an samu wani targaɗe a cikin al'amarin ba dama kuma gashi kuna adashin gata ko na zuwa aikin hajjin wanda yake so sai ku ajiye masa kenan ko ya eh to mutane dai suna kiran shi adashin gata ne amma ni ba zan so a kira shi haka ba dan ba mu kai ga wannan matsayin ba ita dai hukumar alhazai musamman rukashin wannan shugaba namu tana da niyyar kafa tsari wanda za a rinka yin adashin gata din amma a yanzu abin da muke da shi ba a dashen gata ba ne wani an ba da kofa ne duk wanda yake da niyyar zuwa aikin haji zai iya ba da su sannan a hankali abin da ya samu ka je ka bayar a hukuma zai su baka rasidi in ka samu ka sake samu ka je ka kara har a kai lokacin da za a bayyana ga farashin kujera in akwai ciko da za ka yi sai ka je kai ciko so a wannan tsarin muke kai a yanzu so daga duk wanda ya ba da kuɗi kuɗin a madadin kuɗin ajiya kafin a ayyana farashin aikin haji kuɗin sai na nan ne a matsayin kuɗin ajiya so lokacin da in za a yi aikin hajji an faɗa sai ya cika in ba aikin hajji sai a da masa kayan yana bukata ko kuma ya ce a cewa zai karɓa a bari sai aikin hajji mai zuwa ya amfani da wannan wannan kuɗi ne wanda yana da kashin kular hukumomin alhazai na jihohi kwamishinan ayyuka na nakon abdullahi magaji dawa a zanta da madina daura Ministan Hajjin Saudiya Ibrahim Saleh Benten ya ce kimanin alazai dubu goma ne daga cikin Saudiyar kadai za su gudanar da aikin hajjin na bana. Gabanin annobar a shekarun baya kimanin alazai a hukumance miliyan biyu da rabi ne ke zuwa aikin hajjin. Daga jihar Oyo kuma wakilin masu Umaru Tambol ya ba mu labarin yadda karin mutane ke amincewa da amfani da makarin fuska don kare kai ko kaucewa yada coronavirus. A sakamakon haka ne gwamnatoci, kamfanoni, hukumomi, ma'aikatu ciki har da bankuna da kasuwanni da wuraren ibada suka ɗauki matakan yankan da garki ga kamuwa da cutar mai yaduwa kamar wanke hannu da sabulu, yin nesa-nesa da juna, yin amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta, sanya safar hannu da uwa uba, rufe baki da hanci da takunkumi. Uwar gida Zainab Tomiwa ta ce yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci yana da wuya saboda ba mu saba da shi ba muna jin ya dame mu to waɗanne matakai ya kamata jama'a su ɗauka don kaucewa kamuwa da hana yaɗuwar cutar corona a tsakanin jama'a. Dr. Ogunyemi Bayo kwararren likita ne da ke birnin Ibadan. As a public health nurse, we so much advocate regular and frequent hand with soap and water. It has to be a running water. That means you wash your hand under the tap. Dr. Ogunyemi Bayo ya ce a matsayin su na masana kiwon lafiya suna ba da shawarar yawaita wanke hannu da ruwa da sabulu masu gudu, sanya takunkumin rufe baki da hanci, yin amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta, ba da tazara a wajen taron jama'a, daina haɗa hannu barkatai wajen gaisuwa da dai sauransu. Idan ba a shagala ba dai, masana kiwon lafiya a faɗin ƙasashen duniya sun ba da shawarar shawarar yin amfani da takunkumin rufe baki da fuska cewa yana ɗaya daga cikin matakan kariya ga cutar corona. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Gaishe ka Tambuwal da ɗumbin masu sauraron muryar Amurka majiya kwakwara don labaru daga tushe. A jamhuriyar Nijar da tuni damuna ta kan kama a ƙasar da sauran yankunan kudancin Sahel. Manoma na neman ruwan ciki ne don samun kuzarin gudanar da noman. Ga rahoton Tamar Abari daga Damagaram. yayin da damana ta girku manoma har suka fara shibka wasunsu ma sun fara noma mafi yawan suna kokawa da matsalar abinci Ni suna na tsala salisu kuma na fito daga garin Benin. Mun samu ruwa sosai wadda yake ruwa ne na hwari muka samu amma isa shifka sosai da sosai. Mun shifka hatsi, mun shifka dawa, mun shifka gujiya. A noma yanzu wadda suke gurin gona kansu ma yanzu eh, idan ka ka kama dai daga arunguza an kai arewa wannan wajen ana noma insha Allah. To yanzu menene matsalolin ku ganin ce an aka fara noma akwai kamar wasu matsaloli kamar na haka abinci wanda za ku rarraka da shi. A matsala ta wajen abinci ita wannan yanzu ta zama gidan wajen kowa ne ma dama mu matsalar mu yanzu mutanen karkara matsala ta abinci ita ce yanzu kai ne baka da abin da za ka ci ka yi noman ka sai ka je ka yi nema ka samo za ka zo ka yi aikin ka kenan yan dubarun da aka yi na da an cinye su yanzu kuma ana hama kama aiki duk mai yawa wanda zai kama noma yanzu ba da abin da zai bar da ake kurum da wasu yawakin ah, mata mu kakkama mu kai masaida kawai mu abin da za mu ci aje a yi noma shine kurum sanu malam ina ganin ka da hauya da wani buhu da hatsi ne ko dawa ce a oh, ciki ko mai suna malamin musa kalla kanya garin daudu to yaya magana damana damuna? Damuna dai mu insha Allah alhamdulillah kawai muna niyya za mu kama noma insha Allah. kun yi shibka mun shibka insha Allah gaskiya shibka ta yi kyau hatsi ya huto dawa ta huto wake ya huto kawai komai ya huto to babu wasu matsaloli da kuke da wallahi noman nan kawai a matsala ma za a fara shi gaskiya babu abinci za a kama aiki ne kuma a mashirin ba abinci akwai matsala gaskiya taimako da ake badawa ba ku samu ba ba a sani ba da karhenta ko a samu a gaba amma dai yanzu ba mu samu ba sai dai daga nata waje gwamnati ta yi alkawarin taimaka ma talakawan ibrahim musa shine darakta na hukumar gidan gona ta jihar da magaran ya yi ƙarin haske. Alhamdulillah akwai tsarin nan na shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Su na sai da abinci da rahusa. wannan ya taimaka matuka da ta kare hawa-hawan farashi da ake samu to yanzu alhamdulillah ko mutane suna samun abinci eh, farashi mai rahusa kuma sukan za su samu insha Allah su aikin noma yadda ya kamata da kwasu yan babu abinci mutum bai iya tsaye noma in tiya kake so in tiya biyu kake so daidai karinka ka je kuma a saida maka kuma muna fata kuma na san za su yi su ci gaba da wannan tsari daraktan ya kara da cewa tuni kuma jami'an su suka fara kididdige masu karamin karfi don a taimaka musu musu da abincin kyauta. Mushanin mu suna son fara rubuta sunan mutane. Kun san akwai ni ko akwai abincin ba ise an fara wannan abin da ake cewa distribution gratis civil ana rubuta sunan mutane a cikin duka gunduma dan saboda kowane wata kama menaj ko ce gidan da kai adadin mutum bakwai sai a bashi kilo ɗari. Kun ga alhamdulillah kenan za a sa za su yi noma lahiya. A fuska kuma abubuwa na bazata fenomen exceptional alhamdulillah a wannan kwana goma ba mu samu wani kikasu ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron shirin na musamman na zuwa ne daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya tura jami'an helkwatar APC don hana barkewar zoma tsakanin bangarori biyu da ke hamayar shugabanci da juna. Bangarorin sun hada da na akasarin 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar da Hilad Eta ke jagoranta. Da na mukaddashin sakataren jam'iyyar Victor Gyadam da ya ayyana kansa a matsayin mukaddashin shugaba bisa umarnin kotu. Sakataren walwala na jam'iyyar Ibrahim Masari ya aza laifin kan tawagar jam'iyyar daga jihar Rivers. Niger Delta suka ɗauko wajen kusan motoci nawa suka taho za su zo za a yi tashin hankali a jam'iyya sannan kuma suka biya waɗansu yara 'yan tsirari haka irin marasa abin yi wai za su zo su yi zanga-zanga cewa dole sai an rusa shugabancin jam'iyyar apc hedkwatar 'yan sandan najeriya da ta samu wannan labari shine sai ta turu. dama akwai 'yan sanda kai ka sani kana zuwa akwai 'yan sanda bakin sakatariya ta jam'iyya sai aka ƙara ƙarowa domin a tabbatar da cewa ba a bari tashin hankalin ya auku ba maganar samun wahala wajen shiga ofis dole sai an bincika wanda ke da dalilin da ya sa ko ma'aikaci sai an tantance shi sunan a shi ya shiga amma idan baka da wannan halakai to dan ta'addan ne kai mu dan haka mun ci da baka ka shiga headquarters jam'iyyar APC wannan ya nuna da yake shi mukaddashin da kuka ba wannan mukami sanata Abiola Jimobi baya jin daɗi Ni yanzu Hilat ita shi ke rike da headquarters jam'iyyar kenan haka yake kwarai ma shi ke rike da headquarters jam'iyya dama hurumin mu ne mu zaɓi ɗaya daga cikin mu yayi tafiyar da ragamata har ya zuwa lokacin da abubuwa za su daidaita sakataren walwala na apc ibrahim masadi wakilin muryar amurka a bauchi abdulhab muhammad ya yi kuma na wannan rahoto da ke nuna aniyar gwamnatin jihar na dawo da sufurin a caba a wasu sassa biyu bayan tattaunawa da jami'ai da kuma hukumomi masu ruwa da tsaki a fannonin tsaro da na kiwon lafiya ya kai ga batun yin gyara ga dokar da ta hana yin a a fadin jihar bauchi in ji cewar gwamna bala abdulkadir kauran bauchi mun tattauna da jami'an tsaro mun tattauna da majalisar koli na jiha yadda za mu kawo wani sabon kuduri akan acaba wanda zai kasance mun tsaye da shi watakila kawai a biranen mu manya saboda ba mu kawo wani kuduri na sufuri wanda zai bada abin hawa talaka a kowane lungu a jihar bauchi ba ba zai yi wuce mun soke shi gaba daya ko ina ba amma za mu gyara wannan ya kasance amma mutane talakawan jihar bauchi wanda suka bani amanan su san cewa da su nake kwana da su nake tashi kuma ba zan kawo wani doka da zai kawo masu matsala ko wani damuwa ba insha Allah za mu dudduba nan da sati daya biyu mu kawo wani furuci na musamman yadda zai kasance an soke a caba a manyan birane ko birane biyu ko hudu sauran kananan hukumomi kuma da ƙauyuka dole mu wasu sai a caba ko kuma su ɗauki amfani da babu. saboda gwamnati tana da gibi bata iya bada abin hawa wanda za a kai mutane daga ƙauye zuwa ƙauye ba kuma ba za a hana mutane walwala kawai don saboda doka ba su ko mazauna garin bauchi ya suka karbi wannan tayi da gwamnan bauchin ya yi masu ga abin da suka cewa burin gwamnati shine cewa a dan dakila to amma saboda a yanzu kun kaje kamar ka da kuma yankunan karkara zaka ga cewa ah, babura nawa ne suke a nan mutane nawa ne a nan wurin saboda haka ko a can din ma dai mun san cewa watakila za a samu yaɗo cuta amma ba za ta kai na birane ba anan akwai cunkoson motoci akwai cunkoson mutane a kasuwanni da asibitoci da dai sauran wuraren da mutane ke taruwa saboda haka birane ne za samu dafifin jama'a fiye da yankunan karkara sunana suleiman hassan isa ba a gale da ana ca ba gaskiya alkhairi ne a wajenmu saboda yanzu a binciken da muka yi kaga da ba za ka kai kwana arba'in ba in ka je asibiti mutuwari ko ka samu an kashe dan a ca ba ko ka samu a ca ba yayi accident da wani sun mutu to amma yanzu a binciken mu mun je asibiti kala kala wallahi ba wannan problem saboda haka mu dai a cikin gari muna sporting din mai girma gwamnan jihar Bauchi kaura hana a a cikin garin Bauchi a sunana Muhammad Muktar Umar kuma wannan tunani da ya zo kuma muna cikin farin ciki da shi wannan nazari da ya zo tunna in ka duba ko bar manyan biranen mu na Najeriya da dama zaka ga a cikin ƙwaryan biranen ne ba a yin wannan harkan a caba amma za ka ga a ƙauyuka da ƙananan hukumi za ka ga ana ci gaba da harkoki so gaskiya idan aka sabinta wannan doka za mu fi kowa jin daɗi musamman ma mu talakawa masu ƙananan ƙarfi. Abdulhab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Kara shafa muryar Amurka ke sauraro daga nan Abuja kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Aisha Mu'azu shigo ki kawo mana shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Mu barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. iska tana da muhimmanci ga rayuwar dan adam domin rayuwar kacokal tana dogaro ne da shakar iska mai inganci a wani binciken da gidauniyar clean air fund ta gudanar ta gano cewa sama da kaso 90 na 'yan najeriya sun yi amana cewa baya ga cututtuka masu yaduwa matsala mafi girma a fannin kiwon lafiyar al'umma ita ke matsalar gurbataccen iska a dalilin haka ne sa a shirin a yau za mu duba alakar kullen coronavirus da ingancin iska domin tattauna wannan maudu'i mun karɓi bakoncin farfesa adamu idris tanko ƙwararre kan ilimin kimiyyar yanayi kuma malami a jami'ar bayero da ke kano a najeriya na fara da tambayarsa alakar da ke tsakanin kullum coronavirus da kuma ingantaccen yanayi sai amsa cewa a fahimtar yanayin ita wannan coronavirus dalilin da ya sa gwamnatocin kasashe yankuna na duniya suka sa wannan kulle dai shine wannan virus ne kamar yadda masana suka yi bayani a kai na cewa a duk yadda kake tana kana iya ɗaukanta ko a jikinka ko kuma a cikin yanayin iska babu abin da zai kashe ta sai in dai bata samu jiki na dan adam ba in dai ta samu jiki na dan adam to za ta girma za ta bunƙasa za ta kuma haifar da yanayin da zai kai ga har rasa rai wannan shine dalilin da ya sa su masana suka ga cewa ba abin da za a yi an hana ta samun yanayin da za ta dinga ci gaba a ce babu jiki na dan adam da ta ta sauka a kai to wannan shi dalilin da ya sa aka ce a rika kulle mutum ya zauna a gida ya samu kulle yadda za ka ga harka ta hulɗa tsakanin mutane ya yi sauki sauki to dalili da yasa aka dinga samun wannan yanayi na kulle kenan a kasashen duniya kasar da ta fara samun wannan annoba da ta bullo china da kuma wannan gari na wuhan sun yi kokari sun hana ma'amala wanda suka yi kulle wanda ana ganin cewa wannan kwayan cuta idan har bata samu jikin dan adam ba cikin sati biyu za ta mutu amma in dai za ta samu jikin dan adam to ta dinga girma kenan tana bunƙasa da za ta kai ga wannan yanayi ta sa rashin lafiya kuma har an kai ga rasa rai a wani lokaci da wannan ana ganin yanayi na iska gaskiya ya inganta saboda mutane sun rage mu'amala mutane sun rage cuɗaɗɗeniya da juna kuma duk kwayoyin cutar da suke misali suka zuzzuba a kan hanyoyi da wajen ayyuka da sauran gurare da muke ma'amala a kansu ana ganin sun mutu wannan shi dalilin da yasa aka samu wannan inganta na iska wanda har aka sami sauki yadda za ka yanzu kasashe sun bude buɗe eh, yankunansu To farfesa ya kake gani wannan lamari zai shafi yadda ake gudanar da al'amura nan gaba bayan cutar ta kau. Kafin korona ta zo mutane sun saba mu'amala da juna a yadda a yaushe sai na zo na same ka sai ka zo ka saman sai mun hau mota sai mun shiga ma'aikata sai mun shiga kasuwa to sai aka ga cewa tunda akwai yanayi na cewa babu lafiya a irin waɗannan abubuwa bari a canza yadda ake ma'amala za ki ga yanzu harkar waya kusan tun kafin corona ta zo harkar waya ta inganta yanzu kamar ni kina ji na amurka kamar yadda za a ce na zauna ni da ke a cikin amurka amma kin ga na najeriya kina amurka to kin ga wannan yanayi tun ana wayar eh, tangarahu wanda za mu iya sawa a kunne mai waya har aka zo ga wannan yanayi da yanzu ya zama na cewa tarurruka na manya za kana zaune a gidanka a ɗakinka a wajen da kake hutawa za a yi hira da kai duk duniya ta gani duk duniya ta ji yanzu ana ganin cewa dubiyar da 'yan bal suke bal ɗinsu a ƙasashe na duniya kuma ana bibiyan su a duk yadda kake a ka wani lokacin ba kawai batun talabijin ba ne har batun wannan tunda akwai intanet ana gani duk wani abu ne da za a iya samarwa to wannan kin ga samun ci gaba ne kuma sauki ne da ya samu a duniya kuma ana ganin cewa irin waɗannan hanyoyi gaskiya za su ci gaba da samuwa yanzu ko mu malaman makaranta an nuna mana yanayin da za ka zo ka koyar a aji ɗalibi ba sai ya shiga aji ba yadda yake zaune a gidansa zai iya ɗaukan darasi matsaloli dai da suke da wannan mu a wajenmu shine watakila akwai hanya ta rashin ingantacciyar hanyar sadarwa musamman na intanet waɗannan su ne matsaloli da yanzu za su fara fuskantar mu kuma ɗan adam ya san yadda zai warware su. to sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na yanayi da muhalli sai ku tare mu a makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya bamu iko a madadin lokacin abokan aiki na da ma bakon namu farfesa adamu idris danko sai julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'assalam. makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. Awal Garba shigo da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. mu fara shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar equation ta kasar jamhuriyar kamaru an datar wato mana cewar sifito janar na yan sanda kasar jamhuriyar kamaru musta barangangele ya karrama waɗansu yan sandan kasar faransa wajen kokari da suka yi mutuka gaya na horas da dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru waɗansu dabarun aiki irin na zamani sai kuma jaridar ecomaten an da ita kuma cewa ta yi hukumar da take kula da tsofaffin ma'aikatan kasar jamhuriyar kamaru ta sai mps ana samun tseko a yayin da waɗansu waɗanda suka tafi ritaya daga guraben ayyukansu suka rasa lambobi da za su dinga karɓan kuɗaɗe waɗanda suka dinga tariya a yayin da su da ayyukansu a ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar danfo martin an da ita kuma cewa ta yi matsala ya faru tsakanin belinga amuhu mai gidan jaridar anadol da tashar tv ta vision cat a ƙasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka ya dankara darakta gidan talabijin nasa a gaban kuliya belinga mugu dai yana zargin yaron nasa ne ernest obama da yin sama da faɗi da waɗansu magudan kudade. sai kuma jaridan lissuwa an ita kuma ta tsibunta mana cewar babban kotun koli na ƙasar jamhuriyar kamaru suna ƙoƙarin yi wa kundin shari'ar ƙasar gyaran fiska jaridar media kuma ta ce gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru tana ƙara inganta matakan tsaro a ɓangaren masu tayar da ƙayar baya domin kawo karkashin rikicin da ke faruwa tsakanin gwamnatin kasar da masu dauke da bindiga a bangaren 'yan aware. Jaridar Janet ta kasar jamhuriyar kamar ta gurmuta mana cewa a 'yan kwanakin nan ne za a gurfanar da daraktocin kamfanika mallakan gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamar a gaban kuliya wanda ake zargin su da cewar sun yi sama da faɗi da kudaden gwamnatin kasar Sai jaridan Realite ita kuma ta an mato mana cewar yadda ministan kiwon lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Maluda Malashi ya fara rufe waɗansu waɗansu asibitoci jaridar filikan kuma ta shaida mana cewar shugaba paul biya ya karrama waɗansu dakarun tsaro na ƙasar faransa su biyar anda ya ba su lambar yabo wanda ya makala musu wannan lambobin shine ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar kamaru Musa beti asomo a barikin sojoji da ke birnin yawunde jaridar the fis Actuel kuma ta ce ministan tsimi da tanadi na ƙasar jamhuriyar kamaru Musa alamin mai ya ce masu kula da bangaren yaƙi da cutar covid-19 a ƙasar jamhuriyar kamaru sun ce suna bukatan sai fa biliyan 479 domin ci gaba da yakar wannan cutar a fadin kasar za mu karkare shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar bisa sahel arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta yaba wa gwamnatocin kasashe guda biyu kasar jamhuriyar kamaru da kasar jamhuriyar chadi wajen kokari da suke yi na gina waɗansu hanyar dogo wanda zai hada kasashen guda biyu domin gudanar da harkokin sufuri a tsakanin su mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. sauraro duk da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar amurka nasiru da mailika da na jagoranci shirin